Alimam imam ibn al-qayyim yake cewa irin wannan aya da ita da ayar suratul araf Allah yana jera munanan laifuka ne sai fara daga ƙasa ya kai zuwa sama kaga ya ce asu shi a ammu sai kuma alfahasha shi kuma akhas sannan sai ce wa an taqulu alallahi allahi ma la taf'alun ma la ta'lamun ai shi kuma akhassul akhassu ko akasul akas. bayan Allah ya ce kar ku yana shaidai na sa ku yi laifi sai sa kuma ku aikata muyagun laifuka sai sa kuma a miyagun laifukan ma har ya zama wa Allah ma kuke yi ba a tsakanin ku kawai ba har ku rinka jingina ƙarya wa Allah don babu wani laifi a duniya da ya wuce wannan tun kana daina dan adam ka ci haƙƙinsa daga ya kuma har kana so ka ci na Allah tun kana shiga cikin Allah ya ce a a ce a yi kana sunan bawa ka ce ba za ka yi ba kayi taurin kai daga ba har ka zama kai ma wani ubangijin ne abinda Allah ya ce kai ma ka ce kuma ka ce a yi fawailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aidihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailu lahum mimma katabat aidihim wa wailu lahum mimma bu. wannan yana daidai da ul inna ma harrama rabbi alfawahish ma zahara minha wa ma batan kaga daga ƙasa kenan wal ithm an hau sama wal baghya bi ghairi an ƙara hawa wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana an kai can kusa da kololuwa wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun an gama kurewa kenan a wajen laifi na farko shine kai laifi ordinary shine innama harrama rabbiya alfawahish ma zahara min hawa ma batar wal ithm sai kuma gagarumin laifi kaga nan sai fara da alfasha din can da aka faɗa nan sai fara daga shi babban laifi sai kuma al'ithm babban laifi wanda a cikin laifukan akwai waɗanda suka fi kowanne girma ai to sai kuma bayan wannan kuma sai a je wato wal sai kuma zalunci wanda wannan ithim din tsakanin kai da ubangiji ne wanda in ka tuba Allah zai iya yafe maka sai mutum ya je ya kuma laifi tsakanin sa da mutane wanda ko ya tuba Allah ba zai yafe masa ba sai ya warware sa da su bi ghairi alhaq sannan sai kuma mutum ya je ga shirka kuma ai an kure kenan sannan bayan mutum ya yi shirka abin da yake kololuwa shine mutum ya rika takara da Allah Allah bai ce a yi ba shi kuma ya ce a yi a to shi waye yanzu anan shi ma wani Allah kenan Allah ya ci Allah madaukakin sarki ya ce kar a yi shi ce a yi ba shi kuma ya ce a yi ya shar'anta shar'u lahum min ad-dini ma lam ya'zan bihi Allah to wannan shine mafi girman laifi da babu irinsa shi yasa anan Allah ya kare da shi wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun akwai ta latifa anan da al-Imam Zamakhshari yayi tambaya yace kana iya tambayar kanka kace ta yaya Allah maɗaukakin sarki ya ce inna ibadi laisa laka alaihim sultan baka da daman sultan akan bayina sai gashi kuma Allah ci ce ya'murukum bisu iwal fasha to kai fa yajidu sultanan bi an ya'mura ibadallahi azza wa jalla bisu iwal fasha wa an yaqulu ala ma la ya'lamun ba'da an qala inna ibadi laysa laka alaihim sultan na fata kun gane maganar sai ba da amsa yake cewa shedan yayi maka umarni na yanda zai tursasa maka bai isa ba amma Allah ya ba shi dama akan wato wastafziz man istata'ta minhum duk wanda zai je ya masa dodorido ya je zuga shi nan Allah ya bashi dama to shine ma'anan inna ma ya ya'murukum bisu wato zai zo ya rinka zuga ko yana lallabin ku ba wai zai zo ya ka ta yanda zaka ji cewa in ka je sallah zaka ji kamar zai ce maka in je sallah zan kora ka ba wanda ya taba zuwa sallah kuma sai ji wani abu ya same shi nan kan shedan bai isa ba shine ma nan inna ibadi laysa laka alaihim sultan sannan ba wanda ya ga wani laifi shedan ya zuga shi yayi da bai bi kuma sai shedan ya ce cap ai sai na sai na koya maka hankali ba wanda shedan ba zai iya maka wannan ba inda zai samu da duk wanda ya sa shi mummuna aiki in bai ba sai ya sai ya horar da shi ba zai iya ba nan Allah bai bashi dama ba iya sai dai koma ya ji haushin ka sai kuma ya fara plan din wata hanyar shine ma'anar inna ibadi laysa laka alaihim sultan amma gobe kuma zai sake dawowa inna ma ya'murukum bisu'i wal fasha an fahimta